Ya Allah ya Allah na roƙa Allah ni kai ne na roƙa baro ki ka don ka hoyi ba Ku jama'a tambaya ni ke da Ku jama'a tambaya ni ke da Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu makon jiya muka fara nazari akan yanayin da aka shiga inda ake ƙara samun ma'aurata suna ƙuntatawa abokan zamansu da ya shiga kaiwa ga kisa aka san abin da aka saba gani a lokutan baya. Ta haka shirin domin iyali ya gayyaci masana da majibantan wannan lamari domin neman gano masababin wannan lamarin da kuma matakan shawo kansu. A yau ma muna tare da bakin namu barista Maryam Ahmed wata lauya kuma 'yar gwagwarmaya kare hakokin iyali. da Malam Abba Bello jami'in kungiyar da ke aikace-aikacen kiwon lafiyar iyali da kuma Dr. Haruna Yakubu na sashen kula da aikin lafiyar kwakwalwa a asibitin koyarwa na Aminu Kano. Madugun wannan tattaunawa wakilin Mahmud Ibrahim Kwari ya tambayi Dr. Haruna Yakubu ko wannan lamarin yana da nasaba da camfin da waɗansu ke yi cewa shafa aljanu ne ko kuma taɓin hankali ke kawo wannan lamari kasancewa lamarin ya shafi talakawa da attajirai masu ilimi da kuma marasa ilimin boko sai ya bayyana cewa a gaskiya irin wannan abu mafi yawancin lokaci mutane suna danganta shi da ko iskokai ko aljanu ko rashin ilimi ko yawan ilimi da dai abubuwa da dama amma a gaskiya halittar kwakwalwar dan adam kowanne da irin nashi akwai irin mutanen da suna da kwakwalwan da ba sa iya jure takura idan ka takura musu sai kwakwalwar ta raya musu ba za su ma iya juriya ba lokacin kwakwal za su iya yin abin da suka ga dama sai bayan an aikata abin tukunna za a zo ana da na sani akwai kuma mutane da dama da suke da matsaloli a kwakwalwansu da ya danganci matsala da ya kamata a zo asibiti amma ba a sani ba ana ta zama da su ana ganin kaman ai wannan abin da wane ke yi ko abin da wance ke yi ai iskanci ne ko kuma ai kawai samun wuri ne ai kawai eh, wani irin tsatsauran ra'ayi gare ko wani abu ko shagwaba ba irin abin da ba za ka ji ba kuma mafi yawancinsu suna da matsaloli ne akwai matsaloli na kwakwalwa da dama da za su iya sa mutum ya aikata irin wa'annan abubuwan kuma wa'annan abubuwan da ake ta maganan aure tsaka ko a ce a cikin aure ba fa a aure kaɗai abubuwan nan ke faruwa ba abin da ya sa ya fi yawa aka fi jin na aure don saboda wa'anda muka ɗan sassani tsakanin eh, shekara biyu da suka wuce zuwa yanzu ya kai ga rashin rai shi yasa aka sani abubuwan nan suna faruwa kusan kullum a cikin gidajenmu za ka ga mutum kuma ba lallai sai ma'aurata ba kawai dai mutanen da suke da kusanci zai iya yiwuwa makoci zai iya yiwuwa 'yan uwa na jini zai iya yiwuwa kawai zamantakewa na gida ɗaya kaga mutum yana takura wa ɗayan kuma takuran nan ba lallai sai ya dake mutum da hannu ba takura iri-iri ne ko fuska ko kallon banza kake wa mutum ko kuma ka bin mutum kullun kullun to sai ta takura wa mutumin nan kamar yadda barista ta faɗa har ya kai ga mutumin nan ya kai makura kwakwalwar ta raya mishi kawai ya juyo ya mai da martani kuma kwakwalwa kala-kala ne ko da babu Eh, mai ake cewa ne matsala a cikin kwakwalwa zai iya yiwuwa cewa halittar da Allah ya wa wannan mutumin a turanci ana cewa personality akwai personality akwai kuma personality disorders ma'anan personality disorder shine a yanayin da halitta dan adam akwai wasu masu irin wasu irin halaye da zaka ga mutane suna ganin matsaloli ne to amma a gaskiya mu dai daga wajen ba wani dangantaka da aljanu ba wani dangantaka da karancin ilimi ko yawan ilimi ko da yake yawancin matsalolin da ake samu na kwakwalwa a asibiti idan mutum na da ilimi ana dan samun sassauci a cikin mai sunan shi matsalolin. Mm. hala ba yanzu dakta ya mana bayanin cewa wani abin bai takaita ga ma'aurata ba kawai ko cikin gida a ta in akwai alaka ta da ko aboka ko zaman majalisa ko zaman unguwa da sauransu ana samu wata alaka dai ta da kudda da ta kan wanzu tsakanin al'umma wai binciken ku kun faɗaɗa shi zuwa wannan mataki da likita ya magana wato ka san yanzu gaba ɗaya ma abin da ake tunkara shine wasu abin da ake kira violence against persons babu wani magana ta jinsi ko halitta ko shekaru ko ilimi ko karfin tattalin arziki ko talauci da shauransu magana ake ta dan adam kurum percent so uh, magana ta allah ba magana sai ta kawai an ware wani bangare daban ba ko kuma a wasu halittu bangaren halittu na dan adam na daban ko kuma shekaru ko kuma wani abu makamancin haka uh, kuma kamar da ka tambaya Ah, in ka kalla abin da yasa zaka ji an fi alakanta abin ga ma'aurata kamar yadda dokta ya bayani watakil bayanan sun fi fitowa a yanayin zamantakewa ta ma'aurata ko kuma zamantakewa ta iyali generally a shi sa an ka kalla ai da farko na ce maka muna kiran shi domestic violence hmm. me yasa muke kiran shi domestic violence saboda duk wani abu ko kuma duk wata alaka da ta shafi gida ko zamantakewa ta gida kama ga kula da tarbiyyar yara ne kama ga kula da hakokinsu kama da kula da mai gida ne kama da kula da uwar gida ne su duk wannan ya shafi wannan su a zahiri kamar yadda dokta ya magana ba wai magana ce ta jinsi ko kuma zamantakewa ta iyali ba ko eh, ta ma'aurata kurum kenan waɗannan alƙalma misali da kake cewa sun ƙaru ɗazu eh, daga shekara ta 2016 zuwa da 17 ɗin nan ko 18 sun kunshi ko waɗannan nau'ikan wannan cin zarafi ko kuma rashin jituwa ko matsaloli eh, na zamantakewa? E, ka shi sa na maka kusan mai gaba ɗaya ne maka kudin goro na ce maka domestic violence hmm. kusan ka kalli shi domestic violence din akwai abubuwa da yawa da suka kunshi suke tattara a ciki misali akwai abin da muke kira ah, economic abuse cin zarafi ko take haƙi da ya shafi tattalin arziki hmm. ko denial of inheritance wato ka hana abin da aka misali a harkar gado ko harkar wasiyanci da shauransu ka hana mai haki ko wanda aka ba haki hakinsa ko kuma abin da ya shafi harkar lafiya ko wani access to service wasu tallafi ko gudunmawa da ya kamata a bawa mutum ko iyali ko ɗa ko mace ko miji ya ba ya hana duk ya tattara ya yi wannan bangarori ne da shi da yawa akwai ma abin da ya shafi shi kansa child protection din shi kansa kula da yaro din da tarbiyarsa da shauransu so duk ya kunshi wannan yana da faɗi gaskiya shi domestic violence akwai bangare ma mai muhimmanci na kusan shine wanda muka kusan alakanta batuto mai kai wanda muke kira battery spouses battery duke-duke tsakanin ma'aurata mm. ko miji mace ya lakaɗa mace duka ko mace ta lakaɗa wa miji duka duk ya kunshi wannan duk muna kiran shi domestic violence wai ba samar lakar dukan nan da sauran cin zarafi yana da nasaba da wancan batu na batun tattalin arziki misali don ya ce akwai ma cin zarafi wanda ake yin sa bisa tafarkin tattalin arziki batu a nan ne gaskiya ka san kamar yadda dakta ya yi magana kowa da irin yanayin da allah ya halicce shi kuma wa'yansu sukan jure wa'yansu abubuwa da dama kuma although za ka iya alankanta shi da wannan tunda amma kuma ka san da za ka bashi ba ka so ne mai yawa ba tunda batu ne wanda akwai da za su iya jurewa tunda in an yi auren da wani zai ce maka na aure ka da shi da babu muna tare kuma a ci gaba da zaman to amma akwai da kwata-kwata ba ma a san da wannan ba wala namijin wala macen wani namijin idan ba shi da kuɗi a aljihunsa to ya fi kowa masifa wata mace idan ta ga babu ta bukaci a bada to ta fi kowa masifa so ba batu ne wanda yake magana a kan cewa ko jinsin mata ko kuma jinsin maza batu ne in kai magana economic factor batu ne wanda ya shafi jinsin guda biyu kai in ma ka tsallako ma a gurin har 'ya'yan ma ya shafa da makota da sauran mutane na kan hanya hmm. tunda ne yana magana kan cewa mutum inda ba shi da shi yawanci idan baka iya controlling ba to ka fi kowa buri kuma kafi kowa tsammani kuma duk wanda ya taba ka ji kake kawai ya naushe ka ne ko kuma ya watsa maka kasa a ido hmm. so da haka i think batu ne kamar yadda dokta ya faɗa batu ne na sai mun san mu suwaye ne tukunna da kuma meye muke iya ɗauka hmm. sannan kuma mu zo mu bi mu kiyaye amma batu na ba shi kadai bane Abin da lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji matakan da masana ke gani za a iya ɗauka domin kare aukuwar ƙazamin tashin hankalin da ke aukuwa tsakanin ma'aurata. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Wakilin Mahmud Ibrahim Kwari da ya ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin alheri ke muku fata alheri kada ku manta. Kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na intanet voahausa.com. da alheri. Kai mata su ne duniya, su ne daɗin duniya, mata su ne duniya, su ne sarakan duniya, komi don su muke, ashe mu.